This is the voice of America. The following program is in Hausa. Allah labo sashen Hausa ne na murya Amurka akan mitoci 19, 31 da 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. sannan muna nan da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau 24 ga watan disamba shekarar 2015 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Da farko ga kanin labaran duniya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki daya amince da yarjejeniyar a kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa a Libya. Ƙungiyar nan da ke kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International tana zargin ƙasar Rasha da kashe farar hula a hare-hare da take kaiwa a Siriya. hamshakin attajirin nan na amurka kuma dan siyasa donald trump ya zai shiga sabuwar shekara daga gagarumar rinjaya tsakanin abokan takararsa na shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican to uwar gidan shugaban najeriya aisha muhammadu buhari ta kai ziyara a sansanin yan gudun hijira da ke jihar borno waɗanda rikicin boko haram ya raba da muhallansu da ko menene makasudin wannan ziyara mun ga abun ba zai yiwu ba mu ringa barma his excellency kashim shatima shi kadai ba na ga ya kamata mu kawo mishi eh, gudunmawa a jamhuriyar Nijar kuwa ministocin yawon bude ido na kungiyar kasashen musulunci ta OIC ko kuma OCA sun yi wani taro a birnin Niamey domin tattauna yadda ayyukan ta'addanci ke shafar fannin yawon bude ido a kasashen su. Sha biyu ga watan Rabiu awar rana ce da musulmi ke murnar haihuwar Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi muna dauke da wata tattaunawa kan wannan rana. amma za mu fara ne da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya ya amince da yarjejeniyar a kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa a Libya kamar yadda sassa da suke rikici a ƙasar suka amince cikin makon jiya. Daga nan kwamitin ya kira ga ɗokacin ƙasashe da ke Majalisar Ɗinkin Duniya su ba da cikakken goyon baya ga wannan daidaito. ƙudiri kan haka da birtaniya ta gabatar ya kira ga majalisar shugaban ƙasa a libyan ya aiwatar da shirye-shiryen kafa sabuwar gwamnati cikin kwanaki talatin tare da ɗaukar matakai na tsaron ƙasar jakadar libya majalisar ɗinkin duniya ibrahim dabash ya ga kamfanin dillancin labarai na associated press cewa yana fatar ganin majalisar ɗinkin duniya ta sassauta takunkumi da ta aza na hana sayarwa ƙasar makamai domin libya ta kare kanta daga ƙungiyar isis mataki da ya ce zai kawar da buƙatar ƙasashen yammacin duniya su taimaka wajen kai hare-hare da jiragen yaƙi kwamitin sulhun ya kuma yi allah ya kan duk wani nau'i na ta'addanci a libya da isis tare da magoya bayan ta suke kaiwa cikin ƙasar hakanan kwamitin ya bayyana damuwa kan taɓarɓarewar rayuwa a libya ƙungiyar nan da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wato amnesty international ta kara kan zarge-zargen da ake yi wa rasha a cikin wani sabon rahoto da ta bayyana jiya laraba tana mai cewa hare-haren da rashin take kaiwa a syria ta kashe akalla mutane mai tan aladunan homs da idlib da kuma aleppo ƙungiyar mai kare haƙƙin bil'adama ta ce farmakin da rasha take kaiwa da jiragen yaƙi sun afkawa gidaje da kuma asibitoci kuma binciken da ta gudanar ya nuna babu mayakan sa kai ko wasu sansanonin soja kusa da inda rashin take kai hare-haren kamar yadda daraktan kungiyar mai kula da shiyoyin gabas tsakiya da kuma afirka ta yamma philip lothar ya yi bayani ya ce irin waɗannan hare-hare suna iya zama laifukan yaƙi hakanan kungiyar ta amnesty ta ce tana da shaidar cewa rasha tana amfani da wasu albarusai da aka haramta waɗanda ake kira cluster da turanci da kuma bamabamai waɗanda ba su da linzami wani kakakin ma'aikatar tsaron rasha igor konashevko ya musanta zirgin ya ce rahoton bai kunshi wani sabon shaida ko wani abu sahihi ba waɗanda tuni ƙasar ta fito fili da su hamshakin attajirin nan na amurka donald trump ya ta sama sabuwar shekara daga garumar rinjaye tsakanin abokan takararsa karkashin jam'iyyar republican sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a a fadin amurka na baya bayan nan da tashar talabijin ta cnn da wata ƙungiya da ake kira orc suka gudanar kuma aka bayyana jiya laraba ya nuna trump yana kan gaba da maki 21 kan ɗan takara da ke binsa na kusa-kusa trump ya samu maki 39 cikin 100 wadda ya nuna ya samu ci gaba da maki uku daga kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na karshe da aka yi karshen watan nuwamba wanda ke bi masa shine sanata mai wakiltar jihar texas a majalisar dattijan amurka sanata ted cruz wadda ya samu kashi goma sha takwas cin ɗari wadda ya nuna shi ma ya samu karin maki biyu sanata mako rubio da kuma likitan kwakwalwa wadda ya ritaya ben carson dukkansu sun samu yar koma baya duk suna kan maki goma goma yayin da gwamnan jihar new jersey chris christie shine ya zo na biyar yana da kashi biyar cikin ɗari babu ɗaya daga cikin sauran 'yan takara takwas ƙarƙashin jam'iyyar ta republican wanda aka auna karɓuwarsa a wannan safiyon ya samu fiye da kashi hudu cikin ɗari jiya laraba trump ya bayyana farin cikinsa cikin sako da ya aike ta twitter yana cewa na gode muku amurkawa tare za mu sake ɗaukaka amurka tashar CNN da kuma ORC sun gudanar da ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a ne tsakanin 17 ga watan nan na Disamba zuwa 21 ga wata. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. a kasar georgia wacce a da take karkashin tsohuwar tarayyar soviet prime minister kasar irakle garibashvili ya yi murabus jiya laraba kuma bai bada wani dalili na daukar wannan mataki ba a jawabin da ya ta talabijin ga al'ummar kasar ya ce na yanke shawarar aji aiki ya ci gaba da cewa ko wani irin wato mukami na wucin gadi ne banda ikon allah da kasa su ne masu wato dawamammu muna mai da al'umma wato al'ummar kasar ikonsu su garabashvili ya zama firaministan georgia ne a shekarar 2013 yawan bakin haure da amurka take ta sakiyarsa duk shekara ya ragu a bana fiye da kowane lokaci cikin shekaru goma sha biyar da suka wuce kamar yadda wani rahoto da gwamnatin obama ya sake a ranar talata hukumar tsaron cikin gida ta amurka ta bayyana rahotonta na ƙarshen shekara ta shekara ta 2015 rahoton ya nuna ƙoƙarin hukumar shige da fice wacce take lura da shirin korar bakin hauren bisa la'akari da irin laifuffuka ko barazana ga zaman lafiya ko tsaron kan iyaka da kuma tsaron ƙasa hukumar ta ce ƙasa ƙasan adadin waɗanda take ta sakiyar tasu ya ta'allaka ne kan ragi na kashe 30 cikin ɗari na kame da hukumar shige da fice take kan iyakoki wadda ta ce ya nuna waɗanda suke neman tsallakowa cikin ƙasar ba bisa ƙa'ida ba ya ragu a fadin ƙasa baki ɗaya waɗanda waɗanda suka haɗa da kame daga kan iyakoki da kuma a nan cikin gida amurka ta kori bakin aure 462 ƙasa da mutum 1,115 idan a kwatanta dabara. bara. To labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To mai ɗakin shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno domin ganewa idanta irin halin da 'yan gudun hijira musamman ma mata da ƙananan yara ke ciki. daga birnin na maiduguri ga rahoton da haruna daudabi ya aiko mana We like to use this medium to seek for assistance from Nigerian Manufacturers Association to come to the aid of Borno people. They really need assistance. uwar gidan shugaban kasar najeriya hajiya aisha buhari kenan lokacin da ta ka ziyara jihar borno ya kira ga masana'antu masu zaman kansu da su tallafa wa al'umman jihar borno da su ce suna buƙatar taimakon gaggawa game da irin halin kakanikayi da suka samu kansu ciki na irin wannan rigingimu da ya daidaita al'umman jihar borno hajiya aisha buhari da ya ta mika kayayyakin tallafi ne ga gwamnatin jihar borno wanda ya da kayan abinci da tufafi da kayan masarufi da kayan shayi da ma dai irin kayayyakin bukatu irin na yau da kullum wadda ta ce wannan so mataɓi ne kawai don kuwa akwai kayayyakin dokoki da dama da za su kawo don taimakawa waɗanda rigingimin boko haram ɗin ya shafa uwar gidan shugaban ƙasan ta kuma kafa wani kwamiti mai mutum goma sha ɗaya ƙarƙashin jagorancin uwar gidan gwamnan jihar borno hajiya na na kashin shatima wadda kuma ta ɗaura alhakin rabon waɗannan kayayyaki ga waɗanda wannan ibtila'i ya shafa yan wana mata yau ganiya maiduguri na zo duba ku da yaranmu alhamdulillah mun gode ma allah yaƙi dai ya zo mana ƙarshe wayanda suka rasa rayukansu a sanadiyar sanadiyan wannan fadan muna neman allah ya yi musu gafara wayanda suka rasa abin duniya kuma allah ya mayar musu saboda abubuwan da ya riga ya faru a maiduguri yanzu an samu sauki mutane suna so su koma garuruwansu amma ba su da muhalli ba su da abinci ba su da sutura mun ga abun ba zai yi ba mu ringa barma shetima his excellency kashim shatima shi kadai ba na ga ya kamata mu kawo mishi gudunmawa shine yau na taho da wasu matan gwamnoni duk wanda yake da abu daga abinci sutura da kayan gini su zo su taimaka ma mutanen maiduguri su koma inda suke sai kuma na dauki mata na ceto su duba yadda za a dinga rarraba kayayyakin nan a tabbata ya kai hannu hannun waɗanda suke bukatan kayan hajiya na na kan shatima dai ita ce uwar gidan gwamnan jihar borno wadda kuma ta shugabanci wannan kwamiti mai mutum goma sha ɗaya ba abin za mu ce miki mun gode insha allah amanan ɗaya ne kamar inda kika sa mana wannan amanan insha Allahu duk wanda ya cancance ya samu ko sabulu ɗaya ne insha Allahu za mu yi da tsoron Allah mun gode miki Allah ya bar zumunci shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya yaba wa uwar gidan shugaban kasan game da wannan namijin kokari da kuma nuna damuwarta game da halin da al'umman jihar Borno suka shiga Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto da aiko mana daga batun ziyarar uwar gidan shugaban kasa a Maiduguri sai na taron da ministocin fannin yawon bude ido na kungiyar kasashen musulmi wato OIC ko kuma OCA suka gudanar a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. Domin tattaunawa kan yadda har haren ta'addanci ke shafar fannin na yawon bude ido wanda ke samar da dimbin kudaden shiga. Daga Yamai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aiko mana. Lura da yadda matsalolin ta'addanci ke ƙoƙarin durƙusar da ayyukan yawon buɗe ido a ko'ina cikin duniya ya sa ƙasashen musulmi a ƙarƙashin ƙungiyar OCE ko OIC duba wannan batu domin bullo da hanyoyin kare wannan fanni da ke samar da ɗimbin kuɗaɗen shiga a ƙasashen da suka mallaki kayayyakin tarihi da na al'adu. An ji ministar ayyukan yawon buɗe ido Madam Yahaya Ba'are Hajja hawa Yanzu an ɗauki shekaran jiya Mali otalin radisson da aka bige aka kashe kun ga wannan babban asara ne ko in an ɗauki kuma mali tambuktu kun ga abin da aka yi shi ma wannan babban asara ne yanzu in kun ɗauki jihar agadas jihar agadas an santa da da, da tourism an santa da yawon waye kai bude idanu don shine arzikinsu shine dukiyansu amma yau kasar agadas ya koma ƙasa gaba ɗaya harkan boko haram wannan cikin ƙasan difa shugaban ƙasar nijar isu muhammad ne jagoranci bikin buɗe wannan taro yana mai cewa idan ana son kubutar da duniya daga bala'in ta'addanci ni a ra'ayina nauyi ya rataya a wuyan magabatan kowace ƙasa mu dukufa ga waye kan al'ummominmu da na sauran duniya su gane cewa kuskure ne mai muni 'yan ta'adda ke tafkawa mu kuma yi amfani da hanyoyin ilmantarwa da na faɗakarwa domin cire aƙidar tsatsauran ra'ayi daga zuciyoyin waɗanda ke laɓewa bayan addini suna wa jama'a. Sakataren kungiyar kasashen musulmi Iyad Madani ya jinjina wa shugabannin kasashen musulmi a dangane da yadda suke faɗi tashin fahimtar da duniya manufofin musulunci dangane da batun zaman lahiya abinda ke nufin babu wata alaƙa ko kaɗan tsakanin wannan addini da ayyukan ta'addanci sannan cikin harshen Hausa ya ci gaba da godiya ga shugaban ƙasar Nijar. sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. kamar Allah gaida Sulaiman Mani Barma. To yayin da musulmi a sassa daban-daban na duniya ke shirin fara gudanar da bukukuwan murnar aihuwar Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya tattauna da Sheikh Khalifa Ali Abdul inda ya fara mai wannan tambaya dangane da wannan rana. ganin cewa duk shekara ana gudanar da wannan bukukuwan maulidi kuma shekara ta zago kamar inda ubangiji Allah ya kawo mu kamar menene ma muhimmancin wannan maulidi ne ga al'umma musulmai muhimmancin wannan rana ga musulmi na farko godiya ne ga ubangiji madaukakin sarki da ya ba mu wannan bawansa ya zo ya kore mana jahilci ya nuna mana hasken musulunci da wannan falalan alheri da muka samu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya cire mu daga wannan wannan na jahilci ana ta kashe juna ana ta kashe a eh, ɗauki 'yan mata da rai a sa su a rami a binne da sauransu duk zuwansa ne aka daina wannan zuwansa ne muka samu alkur'ani muka samu sallah muka samu azumi muka samu duk wannan alherin saboda haka muke taruwa kowane shekara mu tuna da shi gama kaman wani lokuta ne ake gudanar da wannan bukukuwa na maulidi rabiul awal daga farkonsa ake farawa amma mafi yawa ana zama a raya dare ran daren sha biyu a wayi gari ana ta tunawa da shi ba komai kuma ake a wajen maulidi ba sai karatun Kur'ani su hadisi karanta mu'ujizozi na annabi da sauransu da halayensa ga yadda ya zauna da shi da musulmai da eh, sahabai ga yadda ya zauna da wanda ba musulmin ba saboda wannan zamaninmu yana bukatan wannan darasin da wannan tarbiyya yin maulidi karfafa abin da Allah yake da abin da annabi yake ne ganin cewa za a yi wannan bukukuwa na maulidi a cikin wani yanayi musamman ma yadda muka samu kama wannan bangare na najeriya kamar wani kira za ka yi wa al'umma musulmi game da yadda za a gudanar da wannan bukukuwa alhamdulillah kamar yadda aka sani manyan mu da muka tashi muka ga suna maulidi ba inda ake maulidi cikin tashin hankali saboda haka muna kira ga 'yan uwa ga baki ɗaya na farko a yi shi cikin nutsuwa na biyu duk inda ka samu kanka ka bi dokan hukuma mu abin da aka san mu bin dokan hukuma in an ce kar ku yi kaza kar ku yi in an ce kar ku fita ku ce sai kun bi titi kar ku fita ku bi titi kun faisar rasulallah ya yi ta kiran rasulallah labai ga rasulallah tare isa ka kara Sheikh uh, Khalifa Ali Abdul Fatahi kenan yanzu karfe 12 ne na dare da kusan minti 18 a nan birnin Washington DC ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na hukar Allah ni kai ne na roƙa baro roki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fatar iyali na lafiya. A cikin shekara guda da ta shige shirin domin iyali ya mai da hankali kan matsaloli da suka jibinci cin zarafin kananan yara da suka hada da fyaɗe. Shi wannan alayin mu yake. To shi ne sai mun karya shi sauran yata ne sai mun karya akan zamu je dubiya. Na muka je can sai kawo lakasira sai ce min in sha sai na ce mishi ba na sha sai ce mini ai shi sauran yata ne dai fara maganganu sai na karba sai na sha ina sha kai na fara juyawa. inda na yi kwana uku a can jikina duk gidan abokin shi da lalata kananan yara a jihar kano kamar idan dare ya yi za ku ga mutane uku ko hudu za su shigo cikin ɗakin ku suna gama yaye min na dina sai na buɗe ido sai suka daddanne min bakina suka daddanne kafa na da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona mm. sai suka yi lalata da ni sai kuma abin da ya ɗauke hankalin wannan shirin cikin sama da shekara guda da ta shige wato batun 'yan matan Chibok. A watan Afrilu, 'yan matan sakandaren Chibok suka cika shekara guda a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Shirin domin iyali ya ɗauki wata guda yana bibiyar gudunmuwar da muka rika badawa a yunkurin ceto su a lokacin da suka cika shekara guda da sace sun. Ga kaɗan daga cikin abin da muka gabatar. tun daga farko ma abin tambaya a nan shi ne. gwamnatin tarayya ta ce ta rufe bodoji an rufe hanyoyin fita ta ya aka yi mutane nan har suka ɗauki trunks na motoci manya har suka fita da yara over 200 so me gwamnati take so ta gaya wa mutane da suke nuna bacin ransu da jan kafa da hukumomi a najeriya ke yi waɗansu ƙungiyoyin mata sun ba da wa'adin ceto 'yan matan Chibok idan ba haka ba su yi ɗamara su shiga jejin Sambisa. A wancan lokacin na tambayi Profesa Hauwa biyu abin da ya sa suka ɗauki wannan matakin sai ta bayyana cewa. Eto eh abin da ya sa muke mafi wani tunanin shi ne saboda mun ga tun da aka kama yaran nan ba mu ji labarin an kawo ko ɗaya daga cikin 'ya'yan nan ba. To banda fitaccen gangamin ceto 'yan matan Chibok da ke zaman dirshe a Abuja da ake kira Bring Back Our Girls Campaign. An yi irin wannan gangamin a birane da dama na Najeriya da suka hada da jihar Kano inda masu gangamin ke cewa. Yaran nan ko kwaya ɗaya ce ta rage ba a fito da ita ba ba za mu daina taron nan ba mun kama yi kenan saboda mu iyaye ne sako guda ɗaya ne kawai muke da shi a dawo mana da 'ya'yanmu kannanmu da aka sace kuma a ba da kariya ga mutanen najeriya na kuma yi hira da ɗaya daga cikin 'yan matan da suka samu tserewa daga hannun 'yan ƙungiyar boko haram bayan zaben shugaban ƙasa ga kiranta ga shugaban ƙasa najeriya mai jiran gado janar muhammadu buhari kiran da zan yi a gare shi ba shi ne ya zaɓi kanshi ba, ba wai mutum ba, amma Allah ne ya zaɓe shi. Tuntuni Allah ne ya raɗa shi cewa zai zo ya zama shugaba na jama'ansa. To, ya taimaka kuma kamar da Allah ya taimaka masa sai shi kuma ya taimaka ma wanda suna cikin wahala ya kuma cikin wanda suna cikin hannun mugayen nan. Yawa to, wanda sako kike da shi misali ga inda a ce waɗannan abokanki 'yan matan nan sama da 200 da suke hannun kungiyar boko haram har yanzu eh. inda a ce suna sauraron ki wani sako kike da shi domin su zan ce musu ko da ake tanantawa domin ni ba zan iya in cice su ba sai dai ni in yi musu addu'a ba wanda zai iya ya cice su kuma sai tare da ikon Allah abinda zan iya in ce da a ce ina tare da su sai dai su yi addu'a su roƙin Allah a duk lokacin da suka rasa ransa cikin hannun mugaye kuma sai su sadu da Allah su wanda kuma Allah ya bar shi da nufasawa kuma sai ya ci gaba da ɗaukaka suna Allah. wato me kuma wata kira kike da shi ga gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan, to nan da wata biyu me kike so ki gani gwamnati ta yi kasancewa yanzu gwamnati ta tashi tsaye domin ganin cewa ta sha karfin Boko Haram din nan. To ni kuma ina gani kuma kamin ya ci gaba da aikinsa, ina so kuma ya sa mutane su je su karɓi 'yan matan su dawo da su a cikin gida. aka sace 'yan matan shekara guda da ta shige. Shirin domin iyali yake bin diddigin wannan batu da nufin ganin duniya ba ta manta da su ba da kuma neman ganin an ceto su. Ga wata hira da muka yi da ɗaya daga cikin iyayen da aka sace 'ya'yansu. Kin wannan abun ya faru ni ina gani a cikin gida ban samu kwanciyar hankali ba ba cin abinci ba ba bacci ba kullum ina nan ina gani a cikin gida da tunanin 'yar nan. hanji cikin gane kai ka haifa ne yana zafi wata hudu ban gani ba wallahi gwanda gawa na bine ta ba su magana ba kuma an ne saboda ya mata nan ba zai ma amsa ba yawa to malam shatima waɗannan 'yan matan da suka samu kansu suka dawo gida wani hali suke ciki bisa ga sanin ka su yanzu su ma suna da damuwa kamar yi saboda abokanin su ne yan uwansu ne su su za su yi tare ne har yanzu wata hudu ba su gan su ba su ma suke suna yana bindin nasu a kan in ba su gani yaya mata nan ba ba wani motsi da za su suna da fakin ciki suna ci gaba da fakin ciki tare da mu iyaye din nan. To sai dai gwamnati ta so ta makara domin ko da Allah ya sa an ceto 'yan matan nan yau waɗansu za su dawo marayu domin kuwa. A ranar Lahadin da ya gabata ne dai Allah ya ɗaya daga cikin iyayen yaran nan 'yan mata da aka sace na garin Chibok rasuwa. Allah taimake don Allah ku taimake mu don Allah ku taimake mu kullum muke cikin tunani tunani nan ya yawa It's been a year daddy I really really miss you Love is all that I need Can you see me on and the I field? Do you think I could be a doctor? Now our dreams are coming true I love you so much ah. 'yan matan Chibok duniya ba za ta manta ba. Alheri ke yi wa dukan illahirin al'ummar Chibok fata alheri da kuma begen Allah ya haɗa fuskokin ku da 'yan matan lafiya cikin alherinsa. Shirin Grace Alheri Abdi kenan na bitar muhimman batutuwan da ta taɓo a shekarar nan da take kan karewa a shirinta na domin iyali. To albarkacin bukukuwan ranar Kirsimeti da ke tafi a gobe idan Allah ya kai mu ga wannan sako. Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and far Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country road. Sunana Reverend Habila Andrew Kakaba. Lokacin Kirisimeti lokaci ne da ake cike da farin ciki da murna domin zagayowar lokaci da Ubangijinmu Yesu Kristi ya zo duniya. Yadda ya alkauta ta bakin annabawa kamar a cikin annabi Ishaya ya yi magana haifuwar Isa almasihu. Littafin annabi Ishaya Sura 1 aya 23 ma'anar Emmanuel kuwa ita ce Allah na tare da mu. Wannan lokaci lokaci ne ake bukatan duk wani mutum mai rayuwa a cikin duniya musamman krista masu bi za su nuna halin murna da kauna isa almasihu ya kawo mana salama ne shi yasa kuma ana bukatan mu yi zaman salama a tsakaninmu a cikin duniya gaba daya dukkan mu mutane Allah ya yi mu Allah na kaunar mu Allah kuma yana bukatan mu duka mu rayu da shi har abada abunda duk abun da yake faruwa tsakanin mutum da mutum da kiyayya da wasu kisa da ta da hankali da tarzoma da asarar rayuka da ake ba nufin Allah bane kuma ba nufin Allah a halla mallaka rai a cikin duniya ba Allah yana so mu yi zaman lafiya mu zauna lafiya muna masa hidimomi muna masa ibada sannan kuma mu yi rayuwa a cikin salama da ni'ima da ya ba mu. a cikin duniya duka shine manufar Kirsimeti shi yasa a cikin Yohana sura uku aya goma sha shida ake ce gama Allah ya yi kaunar duniya har ya bada ɗansa haifafe shi kadai domin dukan wanda yana bada gaskiya gare shi kadai ya lalace Allah ya ba mu doka guda ɗaya ka kaunaci Allahnka da dukan ranka da dukan zuciyanka da dukan azancinka yace ɗayan dokan kuma kamar shine ka kaunaci makwabcinka kamar ranka na Kirsimeti zarafi ne ga duk kanmu a cikin duniya zaman a Najeriya mu rungumi wannan salama da Isa Almasihu ya kawo mana domin mu samu zaman lafiya mai dorewa. Ni Reverend Habila Andrew Kakaba da wannan ina fata a yi bukin Kirsimeti mai lafiya mai salama wadda zai ɗaukaka sunan Ubangiji. Allah ya ba mu alherinsa duka. Amin. Let anger yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labarai a takaice. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya amince da yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa kamar yadda sassa da suke rikici a libya suka amince cikin makon jiya daga nan kwamitin ya kira ga ɗaukacin ƙasashe da ke majalisar su ba da cikakken goyon baya ga wannan daidaito ƙungiyar nan da take rajin kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa amnesty international tana ta ƙara kan zarge-zargen da ake wa rasha cikin wani sabon rahoto da ta bayyana jiya laraba tana mai cewa hare-haren da rashin take kaiwa a syria ta kashe akalla mutane mai tan alardunan homs da idlib da kuma aleppo hamshakin attajirin nan na amurka donald trump ya ta samma sabuwar shekara da gagarumar rinjaye tsakanin abokanan sa karkashin jam'iyyar ta republican amma a kasar georgia wacce wato wacce a da take karkashin tsohuwar tarayyar soviet prime minister kasar irakli garibashvili ya yi murabus jiya laraba kuma bai bada wani dalili na daukar wannan mataki ba a jawabin da ya ta talabijin ga al'ummar kasar ya ce na yanke shawarar aje aiki ya ci gaba da cewa kowane irin mukami na wucin gadi ne banda na ikon allah Masaro abin da ya saka kenan a shirin namu wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirin mu na hantsi za mu zo muku da wani sabon shiri da ikon Allah. Kafin nan bari mu ta iyalan Alhaji Garba mai barkono muna daurin auren ɗansu Awal Muhammad Garba Kakali wanda za a daura ranar Asabar a garin Jos a gidan Balan Falke da ke Dilimi da fatan Allah ba da zaman lafiya amin. yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya taya gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni a wannan shiri sai injiniyan mu kuma jimmy cook mahmud lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen hausa na mai amurka a birnin washington dc thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.